Sashen shirye-shirye na gidan rediyon Sawaba ke gabatar da shirin aiki da cikawa. shiri ne da fadar gwamnatin jihar Jigawa bisa jagorancin gwamna Alhaji Muhammad Badar Abubakar ta ɗauki nauyin kamuku da nufin fayyacewa al'umma manufofin wannan gwamnati ta mai talamis da kuma kawo muku irin aikace-aikacen da wannan gwamnati ke aiwatarwa al'umma. Shi dai wannan shiri na zuwa muku ne a dukkanin ranakun Litinin da misalin karfe takwas da rabi zuwa tara na safe. sannan maimaici ya zo muku a ranar laraba da misalin karfe goma da rabi zuwa goma sha ɗaya na dare haka zalika mu gabatar muku da wani sabon shirin a ranar juma'a da misalin karfe takwas da rabi zuwa tara na safe shi ma maimaici ya zo muku a ranar lahadi da karfe tara zuwa tara da rabi na dare A cikin shirin na wannan makon za a ji cewa gwamnatin jihar Jigawa ta gina hanyoyin birji masu nisan kilomita 318 a sassan jihar nan. Haka kuma gwamnatin jihar ta gina hanyoyin mota masu kwalta masu nisan kilomita 1,521 daga shekara ta 2015 zuwa yanzu. Gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna na jihar Jigawa Alhaji Muhammadu Badara Abubakar an yi hanyoyi masu tsawon kilomita 1,521. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu' Abdullahi ya Yawala kofar Arewa ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri kuma kamar kowane lokaci za mu fara ɗaukar wannan sako. Mai tafiya Allah kare gwamna Badaru ce tsaya ga masoya ba har makiya badar bai katanga ba bai ware masu yi masa karya ba bai ce ban da masu yi masa kage ba badar bai ce mu kowa ba ya ce dujigawa kun sa amana ce ba zai so yan jihar su yi kuka ba don haka shi ransa babu kushin kowa To madalla tun a farkon wannan shiri mun gabatar muku da cewa gwamnatin jihar ta jigawa ta ce ta gina hanyoyin birji masu nisan kilomita 318 a sassan jihar nan. Haka kuma gwamnatin ta gina hanyoyin mota na kwalta masu nisan kilomita 1,521 daga shekarar 2015 zuwa yanzu. Gwamna Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya sanar da hakan a wajen bikin buɗe hanyar birji mai nisan kilomita 19 daga Kanya Babba zuwa dizau zuwa goron maji a ƙaramar hukumar babura wadda aka gina a kan kuɗi naira miliyan 512 za mu fara ka muku jawabin shugaban kwamitin ayyuka da sufuri a majalisar dokokin jihar jigawa kuma ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar kanya babba a majalisar dokokin jihar jigawa honorable usman haladu kanya yayin bikin buɗe wannan hanya ta garin kanya babba dan uwana dan majalisa mazabar yan kwashi a majalisar jihar jigawa shayamomi na kananan hukumomi da allah ya ba su ikon zuwa wannan guri shugaban jam'iyya daraktoci na wannan ma'aikata ma'aikatan ayyuka da sufuri yan uwana 'yan jam'iyyar apc iyayena da sauran shugabanni assalamu alaikum da farko mune Allah godiya yau a cikin ikonsa Allah ya kawo mu wannan rana da za a bude wannan hanya da aka yi wadda ta tashi daga kankare ko ce daga kanya zuwa kankare zuwa ballada zuwa duzau zuwa dan halili zuwa kyambo zuwa mundu zuwa makwabtanmu har ya zuwa kasar kano wannan hanya ce mai mutukar amfani da wannan al'umma ta wannan karamar hukuma tamu da kuma jama'armu wanda suke kewaye da wannan gari namu ko kuma in ce da wannan mazaba tamu wanda wasu daga ciki mai girma wakilin gwamna wannan hanya ta dangantar har da kasar jihar kano kuma a wannan guri akwai baki da suka zo daga karamar hukumar bata daga jihar kano domin zo su tabbatar da wannan abu da allah ya sa haka na alkhairi wannan hanya allah ya taimake mu da yin ta da fara ta yau duka bata wuce shekara ɗaya da rabi ba kuma mun riga mun sani wannan hanya akwai alkari a cikinta za ta taimaka wa al'umma wajen sada zumunci wajen kai amfanin gona kasuwa dai abu na alkhairi wannan hanya za ta zama insha Allah to mai girma wakilin gwamna ba abin da yan wannan mazaɓa da yan wannan karamar hukuma za su ce sai suna godiya Allah ya saka da alkari cikin ikon Allah kowa ya riga ya sani wannan aiki da ake yi yau muna iya cewa yau wannan hanya ita ce ta uku da muka bude wannan yake nuna ƙuri'un da muka bayar ba su ba ba mu ba da su a banza ba mun ba da su kuma sun mana amfani yan uwana yan karamar hukumar babura kowa ya sani babu wani akwatu a wannan maza ta mu da karamar hukuma wanda ayyukan mai girma gona bai je ba wannan ya nuna cewa ƙuri'ar da muka bayar ta zama abin alkhairi a wajenmu to in sha allahu aiki in allah yarda kun yi ta gani kenan har allah ya kai mu karshen wannan gwamnati kuma yana da kyau ku sani cewa mu dai a wannan mazaɓa mu kwalliya ta biya kudin sabulu ba don komai ba saboda ba don komai ba cikin ikon Allah cikin ikon Allah kowa ya sani cewa bisa tattalin arzikin kasa da muka zo muka samu wannan gwamnati halin 2015 kowa ya sani albashi ma a wasu jihohin gagara suke amma mu aikinmu bai tsaya ba to ba don komai ba ne ba shi ne shugabanmu jagoranmu mai girma gwamna akwai amana tare da shi in dai tsantseni ne aka zo wannan jihar tamu an san insha Allah za a kamanta ana rike amana da wannan tsantseni shine ya kawo duk wannan ayyuka da kuke gani Allah yake ba da iko Allah yake taimakon mu muke samun dama muke gabatar muku da shi saboda haka mai girma wakilin gwamna muna godiya Allah ya saka da alkhairi ba da haka ga sakon 'yan mazabar kanya constituency kowa ya riga ya sani muna da hanya daga kanya zuwa dorawa zuwa figi har ta haɗe har maza babura wani hanya tun muna tsohuwar jihar mu ta kano aka yi ta ta lalace har yanzu ba a wata ba allah da ikonsa mun samu dama mun saka ta a bajet saura ya rage allah taimake mai girma gwamna a cikin iko na allah a cikin ikonsa a ce wannan hanya an taimaka mana ita ba don komai ba wakilin mai girma gwamna wannan ma'aikata ta mun san ana iya bakin kokari so muna so a daure a cije wannan guri yana da matukar mahimmanci a tarayyar mu ta siyasa da zamantakewar mu saboda haka muna so a duba wannan bukata mu, Allah ya taimake mu tafiya. to mai girma gwamna ko kuma in ce mai girma wakilin gwamna yan uwana yan jam'iyyar APC ba ma zuwa taro irin wannan muna tarye ko ko mun ce muna tare da ɗan takararmu wanda Allah ya sa abokinmu ubanmu dan siyasar mu ya rasu Allah ya ji kansa da gafara mun zo da madadi kuma madadi ba na cin amana ba don haka ba za mu tafi mai magana jam'iyyar apc ba apc Allah kai mana canji na alkhairi kamar yadda kuka sani kowa ya riga ya sani jami'ar mu ta apc muna da aƙida ko muna da son junanmu muna da tarayya ko muna da kamala ko muna da kyautatawa al'umma ranar asabar in allah ya kai mu za a yi zaɓe na cike gurbin ɗan majalisar tarayyar mu kuma mun ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ina za mu gani wannan alkawari ne kuka yi mana kuma muka yi wa mai girma gwamna ba ma so kur'a mu ta gaja akan abin da ya faru a baya abc to ga alkawari nan mun ɗauko kuma in allah yarda za mu biya bukatarsa da tare da ikon allah da gudunmuwar da kuke bayarwa da kullum insha Allah in Allah yarda muna ɗaya daga cikin mazaɓin da muke ba da ƙuri'a kuma wannan mazaɓa ta mata da konstituency insha Allah mai girma 'yan takara kuma insha Allah wacin zaɓe ranar asabar in Allah ya kai mu wannan siyasa ta mu ta wannan guri mu ba makwadaita ba ne amma muna da jajircewa kuma muna da cijewa muna so ka sani idan mun baka amana kun ba kai mana amana ba za mu nuna ma saboda haka yan wannan maza ba ta mu mun yi alkawari ɗari bisa ɗari insha Allahu za mu ba da kuma za mu ba da ƙura'a don mun ba da saura kuma ya rage ga wanda muka zaba ya fitar da mu kunya Allah ya taimake mu ABC Allah kai mana canji na alkhairi Allah ubangiji ya bai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum

mai sama ga canji da daya zo madafar ne gwamna hajjaka madafar ne gwamna abc ce sama mu murna muka zallo madafar ne gwamna hajjaka murnar mu talakawa domin madigawa kuma ya dafa mana ya zo mai raba alkhairi muka sa karke mu da karfinka Allah ya taya maka lizamin talakawa madafar ne gwamna hajjaka mai raba alkhairi hana dare yanzu kuma za mu je ga jawabin shugaban jam'iyyar apc na jihar jigawa Alhaji Habibu Sani Sara wanda shi ma ya gabatar da jawabinsa yayin bikin wannan buɗe hanya ya ce kaddamar da aikin wannan hanya wani bangare ne na alkawarin da mai girma gwamnan jihar jigawa ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. wannan taro ko in ce wannan buɗe hanya da ake yi da za a yi yanzu wani abu ne wani alkawari wanda mai girma gwamna ya alkawari kuma ya cika shi wannan lokaci lokaci ne na abin da kai ka nuna alhamdulillahi mai girma gwamna ya alkawari kuma ga shi yau baya nan za mu cika alkawari za mu buɗe wannan aiki sannan ina so in ja hankalin mutanenmu shine zaɓe da za mu yi ranar asabar idan allah ya kai mu ina kira ga shauran mutanenmu don allah dan annabi a fito a yi zaben nan tsakani da Allah a fito kwani kwarkwata a fito sosai don fitowar ita za ta nuna cewar misi za mu samu ƙuri'a mai yawan gaske wannan zaɓe zaɓe ne wanda yake an yi zaɓe kwanakin baya wannan zaɓen kuma gashi za a sake yin sa kuma zaɓe ne wanda mun daɗe ba sa ba ina kira ga dukkanin 'ya'yan jam'iyyar apc da shauran jama'a da gari na wannan mazaɓa da su fito kwanza da zaɓar jam'iyyar apc wannan abun abu ne wanda yake kowa ya gani irin yadda aka yi ayyuka a wannan mazaɓa musamman kwanka constituency in ka je yau shekara biyar din ka wuce da zuwa yanzu idan ka zo kanya babba ka san ta canja kowa ya san ta canja da cikin garinta da wajen garinta da komai ya san ta canja don haka dan allah da nabi nake so mu kira ga jama'a dan Allah da annabi kowa da kowa ya fito kwaye ya zaɓi jami'ar APC wani dan takara namu shine dan takara wanda jami'ar APC ta tsaye da shi kuma shi za ku zaɓa in Allah ya so ya za ku zaɓe shi za ku zaɓe shi za ku zaɓe shi to Allah sanya alheri Allah ubangiji sa ku zaɓe shi mun gode salamu alaikum shi ma a nasa jawabin shugaban karamar hukumar gumal alhaji aminu sani gumal kuma shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar jigawa ya yaba wa mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji muhammad badar abubakar a madadin sauran shugabannin kananan hukumomin jihar nan wakilin mai girma gwamna a injina aminu son gumal shugaban jam'iyya alhaji abubu iyayen jam'iya, manya-manyan baƙiyan wana shawumi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, muna Allah godiya matuƙa yau wannan rana a garin kanya da Allah ba mu iko muka zo a buɗe wannan hanya mai tarihi daga Allah a madadina ne kaina da yan uwana shawarwari da ƙanan hukumomi muna murna muna godiya kwarai da gaske da wannan katafaren aiki da mai gina zaune ya hasasa a wannan ƙanan hukumomi da muke ziyarta ka zaure yan kwashi ga mu a garin kan yanzu da Allah muna godiya da goyon baya da ake bamu da jam'iyyar mu ta APC a wannan jiha tamu mai barka ina ƙara nusar da 'yan uwanmu mutanen babura da garki wanda a wannan gaba za a yi zaɓe na cike gurbi kamar yadda majalisar kan ya faɗa yanzu yanzu nan muna ƙara neman goyon bayan ku da ku fito da yadda Allah ku zaɓi ɗan takararmu na jam'iyyar APC don cike wannan gurbi na marigayi mahaifinsa da yadda Allah muna kira da ba mu goyon baya a fito a yi zaɓen nan kwai da kwarkwata ubangiji Allah kai mu ga nasara muna kowa addu'a da an yi zo zaben nan a yi lafiya cikin da Allah gama lafiya a wannan gaba nake cewa Allah bai kuwa gansa lafiya da wanda Allah ba iko ya halarci wani babban taro na buɗe wannan hanya da muke cikin da Allah ubangiji Allah saka kowa da Allah bai da kwagiya lafiya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ke ku ku bani kiran gwamna na jigawa ne gwamna a jigawa assalamu alaikum masauraro kuna tare da ku kuna tare da mu a cikin wannan shiri na aiki da cikawa wanda mai girma gwamna yake aiwatarwa cikin ikon Allah Suna na dauda adamu kahutu ra ra ra mu ci gaba da sauraron wannan shiri dango ne to madalla mai sauraro kada a manta ana sauraron shirin aiki da cikawa ne daga sashin shirye-shirye na gidan rediyon Sawaba FM fitilar rayuwa a kan mita 400.9 zangon FM a nan cikin garin Hadeja a jihar Jigawa. To yanzu kuma shirin zai ɗora inda za mu je ga jawabin mai girma gwamna wanda kwamishinan ayyuka da sufuri injiniya aminu usman ya wakilta inda ya ce ayyukan hanyoyin su ne wadda ta tashi daga kazaure zuwa fanda zuwa sabaru zuwa gallu ta wuce karkarna mai nisan kilomita goma sha shida wadda aka kashe kuɗi fiye da naira miliyan ɗari biyar sai kuma wadda ta tashi daga sada ta wuce kanawa zuwa dankali zuwa nasarawa zuwa kuda a yankin karamar hukumar yan kwashi mai nisan kilomita goma sha ɗaya akan kuɗi sama da naira miliyan ɗari uku da casa'in da uku. a yau hudu ga wata uku na alif dubu biyu da ashirin mai girma gwamna na jihar jigawa alhaji muhammadu badar abubakar member of the Order of Niger, MNI, ya wakilce ni na je na bude hanyoyi na burjina na cikin jihar Jigawa a yau kusan hanyoyi guda uku. Tun daga safe mun je kazaure mun bude hanyoyi na kazaure. wanda take na burji ne sannan mun je karkarna mun bude ita ma wannan hanya yau allah ya yi gamu a garin kanya babba karamar hukumar babura mun zo mu bude wannan hanya wanda ta kama daga kanya zuwa duzau zuwa gauran maje wanda yake hanya ce mai tsawon kilomita goma sha tara da ɗari bakwai da hamsin wanda gwamnati ta ba da ita a taimaka wannan yanki a kuɗi miliyan biyar da goma sha biyu. wannan hanya hakika hanya ce mai ɗimbin tarihi saboda mutanen da suke yankunan nan sun jima suna neman wannan hanya wanda wannan hanya ita ce ta hada haddu kasar kano wannan hanya mutanen ƙauyukan da suka san an yi musu wannan hanya mutanen da suke wannan ƙauyuka sun tabbatar mana da cewar sun ji daɗin yin wannan hanya saboda ta kawo musu sauƙi wajejen ɗaukan kayayyakinsu daga gonaki zuwa kasuwanni kuma wannan hanya ta kawo musu sauƙi wajen neman abinci da kuma zuwa makarantu da kuma ɗaukan marasa lafiya da matansu zuwa asibitoci wannan hanya hanya ce wanda aka yi musu domin kyautatawa ta irin wannan gwamnati kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyi da na birji kadai wanda wannan gwamnati ta yi guda 318 a cikin wannan jiha irin wannan ayyukan tarihi su a garuruka wajen guda goma sha biyar wannan ayyuka gaba ɗayansu an yi su a kan wajen jimilla dubu miliyan dubu bakwai da ɗari biyu wanda an rarraba su ya kasance daga sanatorial zuwa sanatorial a wannan sanatorial tamu akwai wannan hanya da aka yi mana a bangaren cikin sanatorial nan akwai ta sada zuwa karkarna a wannan sanatorial akwai ta fanda zuwa kuda a nan kuma ga ta daga kanya zuwa goron maji a bangaren wannan ɓangare, akwai wanda aka yi ta hammado ta zagayo ta area da yawa ta zagaya har zuwa cikin gumen a wancan sanatoriyar na gabas akwai wadda aka yi tun daga gujungu ta zuwa kaugama an ɗauki wata daga kaugama ta tafi ta haɗu har zuwa malamadori a wayannan gurare baya ga shi akwai wanda aka yi a central sanatorial akwai ta sakwaya da aka yi akwai kuma ta kuɗi da aka yi akwai wanda ake yin ta a yanzu ta zazika wannan hanyoyi in kai hada su jimillarsu wajen kilomita 318 wayannan hanyoyi suna ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan gwamnati ta yi a faɗin jihar nan ga zuwan wannan gwamnati ga zuwa yau ban ce gobe ba gwamnatin jihar jigawa karkashin jagorancin mai girma gwamna na jihar jigawa alhaji muhammadu badar abubakar an yi hanyoyi masu tsawon kilomita 1,521 wannan hanyoyi ba zan yi ka farawa ba na jin akwai wani gwamna a jihar nan a ƙasar nan kai da za a ce ya yi irin wa'annan hanyoyi a wannan lokaci duk inda aka duba za a ga yanayin mutane wanda suke noma ne ko kuma wanda suke wahalhalun zuwa kasuwanninsu ko wanda suke wahalhalun ɗaukan marasa lafiya zuwa asibiti ko wanda suke wahalar yadda 'ya'yansu za su je makaranta to wayannan gurare shine da aka yi aka bubuɗa su kuma Allah ya yarda wannan ba shi bane karshen ayyukan nan wannan gwamnati za ta ci gaba da yanayi irin na wayannan ayyuka don Allah ya yarda a bisa ga wannan abu muna roƙon wayanda al'ummar da suka tabbatar da cewar an yi wannan ayyuka kuma suna amfana da wannan to su yi amfani da farin cikinsu su karewa wannan gwamnati addu'a domin Allah ya amshi su domin Allah yana amsar addu'ar wanda aka farintawa. saboda haka baya ga suma ina neman addu'a a cikin wannan jiha domin allah ya kawo mana yanayin yadda za a samu sauƙin yi wa al'umma ayyuka da kuma sauke nauyi wanda yake a kayuwanmu yadda muka zo muka tadda ku lafiya wanda kuma suka zo daga nesa ubangiji allah ya mai da kowa sa gida lafiya allah ya albarkaci wannan gwamnati allah ya sa mu yi mu gama lafiya Assalamu alaikum. Jawabi kenan daga bakin kwamishinan ayyuka da sufuri injiniya Aminu Usman Gumal wanda ya wakilci mai girma gwamnan jihar Jigawa yayin bikin wannan bude hanya. Kuma da shi ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin fadar gwamnatin jihar jigawa bisa jagorancin gwamna muhammad badar abubakar da ta ɗauki nauyin kamuku mai kula da shirin abubakar suleiman sd sai kuma jagoran shirin zulkifil abdallah dagu wanda kuma a madadin sauran abokan aiki muke mika sakon ta'aziyya sai kuma jagoran shirin zulkifil abdallah dagu wanda muke mika sakon ta'aziyya gare shi bisa rasuwar mahaifinsa malam zailani dagu wadda allah ya yi wa rasuwa a ranar alhamis din da ta gabata da fatan allah ya ji kansa da sauran al'ummar musulmi da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani amin Ni da na shirya na gabatar Abdullahi wale kofar Arewa ke cewa saduwar alkhairi mu zama lafiya.